Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mita goma sha shida, ashirin da daya da kuma ashirin da biyar. Sai kuma akan yanar gizo a sashen Hausa.com ko kuma voahausa.com. Har ila yau kuna iya kama mu a gidan rediyon amfani fara'a da lol a jamhuriyar Nijar ko kuma Alfa rediyo a Kumasi Ghana. masu haro barka mu da dawa a wannan shiri na musamman da ni umar farko musa zan gabatar daga abuja domin kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan headquarter mu a washington dc wannan shiri yana kunshe ne da rahoto daga jihar bauchi da ke cewa an buɗe masallatai da mujama'u domin ci gaba da ibada kamar da aka saba amma mai nazari akan al'amuran yau da kullum ya ce akwai abun dubawa sai rahoto daga Nijar da ke cewar a wani yunkuri na ƙara danƙon zumunci an yi sulhu tsakanin mazauna iyakar Nijar da Najeriya domin zaman lafiya. Akwai mu da shiri na tubalin tsaro da kuma darussan Ramadan, amma duk kafin nan a dakaci labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da wani shiri na yaƙi da bayanan bogi da ake yadawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi annobar coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ya faɗa wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis cewa babu yadda za a yi mu naɗe hannayenmu muna kallo wasu suna yada ƙarerayi tare da jefa fargaba a zukatan mutane da kuma kiyayya. A dai kwanakin baya Guterres ya nuna damuwa kan yadda matsalar nuna wariya kalaman batanci da kuma nuna kyama dangane da cutar coronavirus suke yaduwa a yanar gizo tun dai bayan ballar cutar ta covid-19 ake ta samun yaduwar labaran da ke danganta cutar da wata makarkashiya a shafukan yanar gizo da sakonnin da ake aikawa ta hanyoyin test na shafukan sada zumunta wannan shiri da majalisar ke shirin kaddamarwa na kokarin ya kai ga miliyoyin mutane a duk faɗin duniya inda za a yada shi cikin harsuna da dama kan cutar ta covid-19 shirin wanda aka mai taken verified a turance wato abin da aka tabbatar zai dogara ne da ɗimbin bayanan da za a rika watsawa a kullum a sassan duniya wanda zai zo a kimtse domin yadawa a shafukan sada zumunta dauke da rawatannin da majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta who suka tabbatar da su to yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar turai ke karkashin tsauraran dokar hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus kasar sweden ta ɗauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran ƙasashen nahiyar su dai hukumomin ƙasar sun ƙi ɗaukan matakan rufe harkokin yau da kullum inda aka bar jama'a ƙasar suna fita aiki tare da yin tafiye-tafiye tun farkon barkewar cutar ta covid-19 hukumomin ƙasar ta sweden suka ɗauki matakan da suka dace yayin da cutar take salwantar da rayuka a italiya spain faransa da kuma burtaniya ko da ke ƙasar ta ga karuwar adadin masu mutuwa da suka doshi dubu hudu lamarin da ya jefa al'umma ƙasa cikin yanayi na fargaba sai dai ba kamar sauran biranen ƙasashen nahiyar turan ba stockholm babban birnin ƙasar ta sweden ya ci gaba da ganin hada-hadar jama'a inda shagunan kasuwanci da gidajen rawa suka ci gaba da kasancewa a buɗe tare da makarantun firamare da wuraren gyaran gashi matakin da suka ɗauka da dai shine gwamnati ta umarci kowane mutum da ya ɗauki alhakin kula da kansa ta hanyar yin nesa-nesa da juna sannan an umarci mutanen da shekarunsu suka haura saba'in da wanda ba shi da lafiya da su zauna a gida masana kiwon lafiya sun ce wannan nasara da kasar ta sweden ta samu na da alaka da yadda suka ɗore wajen bin ka'idojin kare yaduwar cutar hukumar da ke binciken manyan laifuka ta fbi a nan amurka ta ce tana binciken wani harbi da aka yi a wata tashar jiragen dakarun saman kasar da ya sanadiyar jikkata mutum guda tare da mutuwar maharin a matsayin harin ta'addanci harbin ya auku ne da misalin karfe 6 da kwata na safiyar jiya alhamis a tashar ta station corpus christi wasu jami'an amurka da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun ce maharin ya kutsa kai ne da wata mota cikin tashar sojojin amma jami'an tsaro suka dasa mai shingayen da suka dakatar da shi a ce wasu bayan hakan ne kuma maharin ya fito daga motar ya buɗe wuta inda ya raunata ɗaya daga cikin jami'an tsaron amma daga baya dakarun sun harbe shi har lahira a dai ji alhamis jami'a ta musamman a hukumar ta fbi la'a grips tare da jami'an da ke binciken wannan hari suka ce suna duba ko akwai wani mutum na biyu da ke da hannu a harin wanda ake ganin ya tsere shugaba donald trump ya ce zai janye amurka daga wata yarjejeniyar kasa da kasa da aka kulla shekara sha takwas da suka wuce wacce ta ba mambobin da suka rattaba hannu ikon sa ido kan sansanonin sojin kasashen juna saboda a cewarsa rasha ba ta mutunta wannan yarjejeniya amurka dai ta fara ba mambobin wannan yarjejeniya su 33 sanarwar ficewa daga wannan matsaya da aka cimma inda ta ɗabi wa'adin watanni shida a matsayin sanar da su matsayarta ta ficewa shi dai shugaba trump na zargin rasha ne da kin bin ka'idojin wani yarjejeniya kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a fadar white house a cewarsa amurka na da kyakkyawar dangantaka da rasha amma kuma rashin ba ta bin ka'idojin wani yarjejeniya saboda haka amurka za ta fice har sai rashin ta gyara halayenta ita dai wani yarjejeniya ta ba kasashen 35 da suka rataba hannu a kanta damar yin leƙen asiri ta hanyar amfani da jiragen sama kan sansanonin dakarun mambobin kasashen da zuma tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a tsakanin ƙasa da ƙasa sai dai amurkan ta zargi hukumomin moscow da take wannan matsaya da aka cimma inda takan hana wani jirgi ya yi shawagi a yankin birnin kaliningrad da ke yankin tekun baltic a kusa da kan iyakar ƙasar ta rasha da ƙasar georgia waɗanda duk sun rattaba hannu kan wannan yarjejeniya amma kuma mun rasha sun musanta duk zargin da ake musu kan take wannan matsaya da aka cimma kasuwar hannayen jari a amurka da sauran kasuwannin duniya sun fuskanci tawaya yayin da ake ci gaba da sa isa tsakanin amurka da china hannayen jari a kasuwar dow jones da s&p 500 da nasdaq duk sun faɗi da dan kankanin maki a ranar alhamis a biranen london frankfurt da paris hannayen jarin sun faɗi da kashi ɗaya yayin da su ma hannayen jarin suka faɗi a nahiyar asiya masu fashin baki dai sun danganta lamarin da karin da jijiyar wuya da ake yi tsakanin amurka da china kan cutar coronavirus a dai ranar laraba shugaba trump ya shiga shafin twitter ya ce madalla wannan rahoto da wakilinmu abdulhab muhammad ya aiko daga bauchi na cewa a daidai lokacin da ake dakon ganin wata da zai kawo ƙarshen azumin watan ramadan na wannan shekara gwamnatin jihar bauchi ta ce ta je haramcin da ta saka akan wuraren gudanar ibada sannan ta amince da gudanar da sallar juma'a abdulhab gare ka gwamna bala abdulkadir kauran bauchi ya ce bisa la'akari da ci gaba da jihar bauchi ta samu a fannin yaƙi da cutar coronavirus yasa aka gudanar da sassauci da suka hada hada janye kulle yankunan kananan hukumomin katagu giyaɗe da kuma zaki a madadin kaina da gwamnatin jihar bauchi da wayannan mutane masu muhimmanci masu ruwa da tsaki a harkar jihar bauchi shu laraba 19 ga wata wanda ya zama daidai da 27 hijira 1441 na watan ramadan muka daga takunkumi da aka sa a jihar bauchi saboda wannan mummunan ciwo na mashako wanda har ya kai ma aka rufe katagun da giyaɗe da zaki kuma muka sassauta cewa mutane su fito su yi walwala kuma su yi ibadunsu amma a dinga nuna tazara za a yi sallan juma'a za a yi sallan idi amma babu biki babu raye-raye babu zuwa daga cikin ƙauyuka ana zuwa cikin gari manyan birni masu martaba masu sarakunan mu sun yarda cewa kiman mu za su yi sallan su a garuruwan su dokan da aka so a caba ya zauna dindindin amma za a ba da tallafi na keke fef da motoci wanda zai ba da mutane kayan sufuri da walwala muna kuma godiya kwarai da gaske wa al'umman jihar bauchi iyayen kasa masu martaba sarakunan bauchi dr luwanin suleiman adamu da kuma sarkin miso ahmed suleiman sun yaba da wannan hukuncin sannan kuma sun bayyana cewa ba za a gudanar da taron bukukuwan sallah ba kowane hakimi ya sallah a masarautarsa da farko ga mai martaba sarkin bauchi wannan shawara da allah za ka ɗauka na maganar cewa za a yi sallar juma'a kuma da amma kasancewa yawan furen bukukuna shi gurgura da ba za a yi shi ba saboda guje yaɗin wannan al'amari to abu ne abin farin ciki kuma abu ne wanda muka muna da shi shi ya samu muka muna godiya mu Allah kuma muna tabbaci jama'a da su muna da wannan al'amari musamman yadda aka dawo da sallar juma'a kuma sallar idi dama shi abu ne wanda ke daga shekara shekara alhamdulillahi abu ne wanda dama ya cancanta a yi kuma muna farin ciki mu allah madauki sarki da ya kama karshe wannan ya kawo sosoci wannan al'amari wannan abu ya zama daidai wasu da aka ba za mu tare jama'a ba domin jama'ar su ne mu muna farin ciki da wannan abubuwa muna fatan allah bin ya sa jama'ar su ci abin da muke ake ciki su ma dai shugabannin addinin musulunci da na kirista sun yaba da matakin da gwamnan ya dauka inda suka ce za a bi dokar tazara a masallatai da majami'u sunana muhammad balarabe isa Abinda za mu ce gaskiya muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala kuma muna gode wa mai girma gwamnan bauchi saboda matakin da ya dauka na warware waɗannan matsaloli dama mutane da suke bin mu a masallatai suna cikin kumfulin kwarai a hana su sallan juma'a in agaji su za a yi amfani da su su za su tsara sahu da kuma yadda ya kamata tsakanin mamu da mamu e, yan agaji su ne za su taimaka wajen tsara waɗannan al'amura kamar yadda suka samu training sunana reverend dr shu'aibu mbl to muna godiya ma allah da farko saboda saboda wannan ciwo da ya ya dan ragu da kuma marmarin abin da dama aka yi domin killace mutane shi ma matakinsa ya yi ya zama wajibi a gare mu mu ci gaba da wa'azantarwa da kuma fahimtar da mutane game da zancen su tazarar tsakani domin yin ibada yadda ya kamata. Abdulhamid Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. tuhun mun gode abdulwahab akan wani batu na bude masallatai da jami'u mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ambasada ahmed balori yana ganin ya kamata mahukunta su sake nazari a hakikanin gaskiya a tunani na wannan ba abu ne da ya kamata a wannan lokaci ba domin sabida shi sallah bune na addini wadda akwai lalura cikin shi in malamai suna kafa hujja da cewa ana zuwa kasuwa shi kasuwa abu ne wanda ya zama wajibi dole ne sai an je shi sallah yanayi daban-daban yana iya kawowa a yi shi a gida ko rashin lafiya ko wani abun na daban amma nuna a addinance ko wato tafarnuwa ka ci bai kamata ka je ka masallaci ba to yanzu wannan ba batun tafarnuwa ne ba wani bala'i ne wanda in ka je ka masallaci ka zo da shi gida za ka kawo wannan matsalan ga kai karan kanka da 'ya'yanka da sauran zuriyanka so saboda haka ni ba ga wannan mataki a matsayin abin da ya dace a yi shi ba a wannan lokaci me shawara ka to shawara na shine tun da sallan bai zo shi ba tun yanzu a dakatar da wannan abu babu inda ba Allah babu inda kuma Allah bawan shi zai magana ba zai ji shi ba kuma mu da muke cikin matsala musamman ma in muna gida ba mu samu mun fita masallaci ba ai wannan wani kunci ne da muka shiga ciki wanda Allah ma zai kuma karban addu'o'in mu fiye da kowane lokaci musamman wannan watan Ramadan din to ni a matsayin karan kaina ba wannan gudiya ba na ba da shawaran cewa a irin wannan lokaci bai kamata a irin wannan abun ba a yanzu sai kasar Nijar inda Haruna Maman Bako ya aiko da labarin cewa maslaha ce aka samu tsakanin mazauna iyakar Nijar da Nijeriya a karamar hukumar Ilela. To ko me dalili? a kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya gab da garin birnin Kwanni jama'a ne ke kokawa a Ilela lokal gamman da ke kilomita uku da garin na birnin Kwanni game da dokar nan da federal gwamnan ta tarayyar Najeriya ta kafa a waɗansu jihohi domin yaƙi da yaduwar cutar gama duniya ta coronavirus da ke kiran jama'a da su shiga gidajensu tun karfe takwas na yamma waɗansu jama'a illela da muka hiranta da su sun koka da cewa jami'an tsaro na farga su ba sani ba sabo abinda ya haifar musu da yanayi na rashin jin daɗi mai tarin yawa. Abdullahi Azzaka Sarki ita doka ka san in an ka azata abu na mai muhimmanci amma akwai takura a cikin jama'a saboda kana da sana'a ka kasa baka sai su a tun tara zuwa goma an cika kwashi kaga abu babu daɗi wani sallar ma ba ɗaya za a yi a ce an hargage ko babu wani dalili Kai eh, karshen ta ma ta dokar da ba ma babu wanda an ka faɗa ba illa dai an zo ana hargage jama'a na kuro. na gadorin kyakya mai kara illila dokar nan gaskiya ba ta da daɗi amma gajiya sun tsakai da abin an ce su bakin sha biyu amma bakin sha biyu din nan da an kaza kowa ji daɗi amma da an ce karhe takwas ko da takwas ta yi kowa ya wace wallahi an abinci da yan sana'a sun yi hasarori da yawa. ana na so da mai kawo kawo ga doka ba mu dai komi sai dai mu ci Allah shi kama mana sauƙin wanga al'amari gaskiya saboda gaskiya mu ga doka dai gaskiya tsakanin Allah ba mu jin daɗin da ko ba gaskiya ba saboda mun kawo kawo muka gwargwado duk wanda ga dan mu gaskiya tsakanin da Allah wani bi sai irin da Mauritania suka bi dan mu lokacin da aka ci an rufe dokan nan abin ya tsanani gaskiya. sai dai a wani mataki na ganin kar lamarin ya haifar da wani abu da zai kasancewa sai da kyar a wacce hukumin karamar hukumar mulkin illela da dattijawan wannan karkarar da sarakunan gargajiya sun yi wata ganawa ta gaba da gaba da jami'an tsaro inda daga ƙarshe aka cimma maslaha kamar yadda tsohon ciyaman na karamar hukumar mulkin illela kuma tsohon dan majalisar wakilai rep wanda ya taba wakiltar illela bawa a majalisar dokoki ta tarayya bugu da labari ɗaya daga cikin dattijawan illila ya mini karin bayani. sunana usman abdullahi sarki illila tsohon ciyaman na karamar hukumar mulkin illila hakika an zamana da magabata na illila da sauran ma'aikatan tsaro na a sassauta dama ba a bada wani abu ba illa abin da an ka basu a cewa to kowa shi dan sassauta abin da shi kai cikin dare zuwa karhe goma kowa shi shi kwanta kuma a koma karhe goma to hakika ni mutane sun bi umarni kuma da baya an taho an jaye an sassauta don me don an ci cimma maslaha tsakanin jami'an tsaro da mutanen illela da dattijan illela kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaddari wanga al'amari gaba ɗaya dai yanzu an jaye shi an samu zaman lahiya kuma wannan sarci ba daga nan na ba illela daga federal government na gaba ɗaya saboda kasan ta garin illela Allah ya mata arzikin mutanen Burkina Mali ina duk wasu Africa suna zakuwa illela su ci kasuwa kuma kowa ya koma ta gida lahiya lau sannan mutanen Najeriya duk jihar ga 36 babu wanda bai tahowa illela in baka zaka sayan shanu ba to ka taho ka kawo wasu abubuwa sai suwa wannan masalahar da aka samu ya sa sauran jama'a da wannan lamarin ya kada rayukansu sosai komawa a illila bayan sun ɗauki matafin fakewa a garin birnin kwanni dalilin fargagar da suka ce ana yi musu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar mun gode haruna kada a shafa'a ana sauraron sashen hausa ne na muryar amurka da ke kan mitoci 16 21 da kuma 25 daga ofishin muryar amurka da ke abuja yanzu sai a shakata da wannan yanzu sai a gyara zama don sararon shiri na tubalin tsaro. Barkanmu da sake saduwa wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za ku ji yadda sojojin ruwan Najeriya suka ceto wani jirgin ruwan China da 'yan bashin teku suka yi awon gaba da shi daga kasar Cote zuwa nan Najeriya. Sannan za mu kawo muku yadda wasu 'yan Boko Haram suka kai hari a jihar Yobe da kuma umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na gaggauta ɗaukar matakai da ƙarfin soja domin kawo ƙarshen ta'addan jihar Katsina. Toma Dalla. Hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce dakarunta sun ceto wani jirgin ruwa na ƙasar China da 'yan fashin teku suka yi awon gaba da shi daga ruwan kasar Cote d'Ivoire zuwa nan Najeriya. Navy Commodore Suleiman Dahun wato kakakin hedkwatar rundunar sojan ruwan Najeriya ya mun karin bayani. abin da ya faru shi ne. a koyan su yan fashin teku guda goma suka kwace wani jirgi da ake kira Hailufeng 2 jirgin nan jirgi ne wanda ake amfani da shugun kamun kifi sai suka kwace jirgin a ruwan kasan Cote suka tuko jirgin suka shigo kasan Najeriya da jirgin sai IMB wato International Maritime Bureau ta ankarar da mu wato dakarun ruwan Najeriya cewa ga abin da ya faru kuma jirgin ya shigo ruwan kasan Najeriya daga nan sai muka tura jirgin mu Najeriya Navy ship suka je suka yi samu wannan jirgin kuma da suka samu jirgin suka ci karfin wa'annan 'yan fashin tekun aka kama su kuma aka yi rescuing ma'aikatan jirgin guda goma sha takwas. Shi jirgin na wani kasa ne kuma daga ina ya taso? Jirgin dai rajista aka mashi da sunan China daga kasan ruwan kasan Cote d'Ivoire ya taso. Sannan ya nufi ina ne? Wato su suke yi kasan suna su daga dan Cote d'Ivoire ruwan Najeriya har a nan gaban Gini. Jirgi ne wanda ake amfani da shi don su. cakke jirgin da aka yi a cikin ruwan kasar Cote d'Ivoire zai kwace jirgin sai suka taho da jirgin zuwa ruwan Najeriya. Bisa wannan an karar da mu da aka yi din sai muka tura jirgin mu jirgin mu ta je ta kwace ta kama ta kama wayannan yan fashin tekun guda goma. Yanzu inda jirgin yake sannan kuma na so yan fashin suke. Eh yanzu dai jirgi na nan base din mu na Lagos. Ana na ta investigation har yanzu. Su kuma wayannan mutanen an garke su ana samun information daga gurin su. Kaman su waɗannan yan fashin da kun yan wani ƙasa ne. To abin da kai dai akwai najeriya a ciki da kuma yan ina to waje akwai duka kasashen nan ne na yamma ke eh, afirka ta yamma kenan eh afirka ta yamma wannan dai shine kusan karo na biyar a jere a jere ana garkuwa da jiragen ruwan kasashen waje amma sojojin ruwan najeriya na ceto su a nan najeriya al'amarin da masanin tsaro Eya komodo ahmed tijjani baba gamawa ke cewar hakan na nuna alakar aiki tare da fahimtar juna tsakanin rundunonin sojojin ruwan ƙasashen afirka ta yamma wannan ya nuna cewa tsakani akwai kyakkyawan fahimta ana aiki ka faɗa da kafaɗa kuma ana haɗa kai wannan ba karamin ci gaba bane aka samu a wannan yanki na west africa kuma wannan yana nuna maka cewa a duk lokacin da aka yi wani abu ba daidai ba wato akwai fahimta akwai wato a sanyan bayanai tsakanin su wanda har ya tabbatar aka samu nasara aka yi wannan abu a nan a najeriya ai ko in ka duba ko fada da ake na boko haram ai abubuwan da ake kenan yanzu ake samun nasarori yanzu kuma sai jihar yobe inda mayakan boko haram suka kai wani harin ta ta'addanci a garin Dabci. Wannan wani mazaunin garin ne wanda kuma ba son a bayyana sunansa. Ke mun karin bayani dangane da yadda wannan harin ya kasance. To abin da ya faru jiya misalin kusan biyar haka muka samu labari yaran Boko Haram suna zuwa garin Dabci kuma kamar karfe biyar ɗauke muka ji har bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta ashe goban ah, gidan mai girma district na dabci ka sa wuta da da falonsa da kuma cikin gidansa da suton abinci haka bayan wannan kuma tare da fita bakin tasha suka gona wani asibiti sannan kuma suka ɗau wata mota lokacin sojojin najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom wanda kona mota guda biyu kuma ɗayar motar karamar hukuma ce wanda suka ɗauka ke kuma tasu ce ta yan boko haram kawoci sun kai mutum shida ko bakwai na yan ta'addan na yan ta'addan duba da yadda yan ta'addan suka kone gidan hakimin garin na tuntuɓi ɗaya daga cikin ya'yan mai garin na dabci ko zai man bayanin yadda abin ya faru dai mu kuma muna kan fitowa dai haka wato kun gudu daji kenan eh mun gudu gaskiya ne lokacin da suka shiga cikin gidan naku kamar me suka yi a cikin gidan lokacin da suka shiga suka ɗauki fetur dai suka shiga suka koko ne wajen da za su fara kafin su doke kayakin. Wato sun ɗabi kayaki a cikin gidan kenan. A insha Allah sun ku ɗauki. kamar me suka ɗiba gidan eh to akwai kayan shi na mai girma din su kayan sa na sawa da su kayan sa dai na abubuwan sa da yawa dai haka dai abubuwa da dama sun dauka a cikin gidan sannan bayan sun ɗiba kayan kuma sai suka sa wa gidan wuta suka sa ga abin na kai suka kwana da na tuntuɓi hedikwatar tsaron Najeriya akan wannan hari na garin Dabci daya daga cikin masu magana da yawunta ya shaida min cewar nan gaba ne za su da sanarwa a hukumance To shin ko me yasa 'yan Boko Haram suka matsa da kai hare-hare a garin Dabci da ma sauran garuruwa da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya? tambayar kenan da na yawa masanin tsaro dr kabiru adamu uh, baya bayan nan muna sane da ita uwar kungiyar uh, wato eh, islamic state na wadda ke can wadanda ta duniya da uwar kungiya gaba daya ta kaddamar da wani tsari wadda take kira yaƙi na fansa uh, kuma ta yi shi ne don ya dace da wayannan kwanaki goma na karshen ramadan to duk da yake ba mu samu wani bayani ba wanda daga ita ko kungiyar uh, islamic state in west africa province Eh, wato bangaren islamic state wadda ke na afirka ta yamma ko kuma bangaren jama'atul al-sinal da wato aljawar wato boko haram kenan wadda zai nuna cewa sun rungumi wannan kira wadda uwar kungiyar ta yi amma lallai mun ga alaman suna kai hare-hare eh, baya-bayan nan hadde hare-haren da suke amfani da wato roka-roka suke suke jefawa daga nesa kaga sun kai a maiduguri sun kai a eh, garuruwan wanda ke cikin jihar borno wanda kuma dai yana nuna cewa alaman kira sun rungume wannan kira ne um, a shekara 2019 sun yi irin wannan kira gab da uh, babbar sallah to shi ma haka suka yi kusan kwana goma suna yi to na farko kenan mai na san alakanta shi da wannan abu da magani a dabci abu na biyu shine shi irin wannan yaki na ta'addanci har dai na sari ka noke shi su yan uh, ƙungiyoyin nan suna suna karantar yanayin da ƙasa ke ciki a dabci muna da labarin cewa karfin eh, jami'an tsaro da ake nan yana da rauni to ba mamaki ba ne wayannan mayaka suna karanta irin wannan suna daukan dama suka irin wayannan hare-hare to kuma ba ma garin dabci ba kawai za ka ga kusan wurare inda su ga irin wannan gibi suna kai hare-hare abu na uku wanda masana tsaro suke fuskantar irin wannan shine suna amfani da dabara ne na yaƙi don su kawar da kan sojojin najeriya in ka diba a baya-bayan nan sojojin dakarun sojin najeriya suna kai musu hare-hare inda ake ce Timbuktu Triangle wato nan yankin da ke tsakanin dajin Sambiza da Alagano. to kuma abin ya wahalar yana wahalar da su to in irin wannan hare-haren da suke kaiwa a yobe uh, yana iya kasancewa uh, dabara ne na yaƙi don su kawar da kan rundunar sojan najeriya daga nan abu na hudu wanda shi ma yana iya yiwuwa shine tarwatsar da su da aka yi zuwa wurare da yawa to kasan da yake suna da kananan eh, wato sansani sansani da kuma eh, abin da za a ce ma kamanda to kowane shi ma yana iya irin wannan eh, harin ba don komai ba don samun abinci da sauran abubuwa na yau da gobe da kuma nuna ma wato shugabannin kungiyar cewa shi a matsayinsa na kwamanda yana iya kai irin wayannan har-haren to duka wayannan abubuwan hudu da na faɗa suna iya yiwuwa. a kuma wannan mako ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba da umarnin a yi amfani da cikakken ƙarfin soja domin shawo kan matsalar 'yan bindiga daɗi a jihar Katsina. Kamar kuma yadda mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara kan sha'anin tsaro Alhaji Ibrahim Katsina ke shaida min a wannan karan fa za a yi ta ne kuma ta kare. karakuri kwanan nan matakan da gwamnati ke shirin ɗauka na tabbatar da an samu dawomin zaman lafiya ne yadda jama'a za su koma da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum to baiwa jama'a sa ido gwamnati tana nan tana ɗaukan matakai insha tana nan tana ɗaukan matakai insha Allah kuma za a yi abin da ya dace yadda gobe wani ma ba zai sake wannan ta'addanci ba in Allah yadda. masu sauraro duka-duka da wanda ne muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku mu zama lafiya. barka mu da jimirin sauran shirin na musamman. Kafin mu karkare shirin ga darasin Ramadan. A Yusuf Sallau Amin mutum biyu. To a yanzu kamar yadda muka sani kwanaki kaɗan suka rage a cikin wannan azumi kuma ana buƙatan kowane mutum musulmi ya yi himma ya cewa lallai ya yi amfani da wannan dama da kwanaki da suka rage a cikin wannan wata mutum ya yi amfani da shi ya bauta wa Allah ya yi addu'a sa'an nan kuma muna jawo hankalin yan uwa a wannan lokaci kas su manta da wannan bawan Allah a masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya saboda ya dawo ya ci gaba da ayyukan da yake wa kasan nan wanda kuma Allah ya yassara musu Allah ya basu hali su taimakawa bayan Allah waɗanda basu da shi musamman talakawa ana cikin wahala ba kuɗi wasu gurare da yawa ba a iya biyan salari don haka akwai bukatan a taimakawa bayan Allah wasu a yanzu haka maganan da ake ba su da tufafin sallah ba su da kayan da za su yi sallah ba su da abincin da za su yi sallah da shi so wannan yake nuna cewa kamar yadda musulunci ya kwadaitar akwai bukatar lallai yan uwa masu hali da 'yan mu su haɗa hannu da ainihin 'yan kasuwa a ga cewa lallai an taimaka bayan Allah saboda kowa ya samu albarkan wannan wata da ake ciki na Ramadan. Eh kuɗi bai magana akwai kuɗi sai dai kawai a ce abun da ake samu ya ragu a ƙasa so wannan kuma ba zai hana ya kasance amma mutane ihsani ba ihsani abu ne wanda a kowane lokaci ana kwadaitar da mutane su yawaita yin sa musamman a wannan lokaci na azumin watan ramadan kasancewar duk mutumin da ya bada sadaka akan ninka mai ladansa so a wannan lokaci muke kwadaitar da musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba mu ga cewa mun yi amfani da wannan dama saboda biya wa 'yan uwanmu bukatunsu mu taimaka wa 'yan uwa gurin bada sadaka da kuma kyauta da duk aikin alheri. To muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan mu da Amurka ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin nake sallama da ku. Mu huta lafiya. Bonjour